to assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a alhaji sani garba iski shi labari ya kara da duniya cewa wai sani garba iski allah masa rasuwa me za ka ce game da wannan jita-jita da yake ta yawo a kan yanar gizo to ita dai rasuwa da ake cewa mutum ya rasu gana a tsoni kuma ina magana da bakina kuma ita mutuwa da mutum in ya jira kowa ma zai tafi innal mauta wahidatin wa sababu haka sai mutuwa dai guda ɗaya ce sababanta ne suke da yawa wani rashin lafiya zai mutu wani hadari wani ina ma zai mutu saboda haka in lokaci ba sai an tsaya ana ta wani yama ɗiɗi ba za a tafi kuma kowa inda ka gani zai ɗanɗana mutuwa in dai mutuwa ce muna nan da ranmu muna fatan dai idan mun zo mutuwa Allah ya samu cika da imani To gashi kuma wasu daga cikin waɗanda suke wannan masana'antar da kake gudanar da harkokinka suna ƙorafin cewa wai sani garba iski yana ƙorafin cewa 'yan masana'antarsa ba su taimake shi ba shin ya abin yake? Ni ba san wanda inda ne wannan ƙorafi ba. Ai babu ai babu yadda za a yi Allah ya maka baiwa baka gode masa ba kuma ya ƙara maka. Ai Ubangiji yana ƙara maka idan ka gode mani. ya zan ce ba a taimaki ni ba ni ku in na faɗa ka ina zama batu tun daga farkon kano da aka yi tun daga farkon rashin lafiya ta kayo industry ita ta ɗauki nauyina har kawo yau kuma ita take ɗaukar nauyina saboda haka yan uwana yan fim babu abin da zan ce da su sai dai ce musu Allah ya saka da alheri domin ban taɓa zaton yan uwana wani sai yanzu ma da larura ta sami ne kuma suka ɗauki suka ɗauki gabaran taimaka mu kuma suka ci gaba da taimaka mu saboda haka duk mutumin da kaji ya ce na ce wai ba ci taimaka mu to gaskiya ya zalunce ni wallahi bai mun adalci ba saboda haka duk mutumin da ya taimake ni Allah ya taimake shi ma a al'amuransa Allah ya zubunci al'amuransa wannan shine abin da zai iya faɗa wasu mutane suna danganta cutar da take damun ka da abubuwa daban-daban shi menene gaskiyar ma abin da ke damun sani garba iske na farko ciwon suga nake diabetes sai hawan jini to tafiya tafiya bai zo shi koda to ikon Allah yanzu dai ana samun sauki domin follow up nake ma'ana na bibiya ina ganin likita akai akai ina karɓar magani ana kuma kula da ni asibiti da gida da sauran gurare da inda ya kamata ina shan magani a lokacin da ya kamata saboda haka ina gode wa Allah bisa samun sauƙi da nake yi akan wannan ciwo da kuma mutane suke taya ni da addu'a da tallafi iri-iri na gode musu Allah ya saka musu dadi